an fahimta wani zai iya cewa ai suna ƙere-ƙere tunda yanzu akwai wani wanda za a same shi yanzu a duniyar nan ya yi shahara bai iya rike sunansa ba yanzu yana ta ƙoƙarin samar da mata na robot wanda namiji zai iya saduwa da su ko za su iya mishi girki su mishi hidimomi da matan yau suke yi mana 'yan adam abinda mata 'yan adam suke iya yi to ya kirkiro robot da yanzu ana kokarin fantsamar da ita a duniya na ji labarin an ce afirka dai tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake so a wasu wahan to ka san da ba duk wani abu na rashin hankali to an fi watsu ta cikin afirka wannan robot ɗin za ta gina za ta girka maka abinci za kuma ka zo kamar yadda wai za ka yi mu'amala da mace za ka wato ainihin wato ita wannan robot din za ta iya mai gurbin matarka to yanzu an ba da himma wajen samar da wayannan abubuwa idan ka shiga tiktok har shafi suke da shi a cikin tiktok da youtube da suke da wa'innan kere-keren da kuma misalin yadda suke eh, wato gudanar da lamuran rayuwarsu wannan duka bai kama da na Allah ba ko kaɗan ko ba za su iya yin abin da Allah ya yi ba in za su iya yi shi yasa malam sai ya kawo ce wa ida ruhi fihi da samar da ruhi rai idan har za su iya samar da wani rai to duk wanda ya mutu a duniyan nan Allah ya shata layi ya ce ba zai dawo ba ka taba ganin sun dawo da wanda ya mutu to shi ke nuna maka haihata haihata ba za su iya sarrafa abin da Allah ne yake da ikon sarrafa shi ba kun bayan abin da kyau shi sa za mu ga ai satin can nake gaya muku wani gaba zai iya fita daga jikinka amma ba sa iya mai maka da exactly wannan gabar haka ne wasu na iya mayarwa yanzu a je ka yi hatsari hannunka ya fita a ce a zo da ɗan gundumin hannun su dasa hannun ya koma ya aiki suna iyawa ba sa iyawa sai dai a ce maka yanzu wannan hannun ya riga ya gama aiki sai dai a nemo maka nawa sai dai a nemo maka na roba wanda za ka iya haɗawa shi ma ɗin ba aiki zai ba dai kawai dai fashion ne haka ne kaga ba ma rai ba ma kaɗai hatta wani abu in ya fita daga jikinka Allah kaɗai ke da ikon dawo maka da shi wani ɗan adam baya iya wa za a iya dawo maka da shi to shi yasa a cikin tsare-tsaren rayuwarsu a yanzu suna ta ƙoƙarin sai sun kwatanta duk wani abin da Allah ke iya yi in kun ga tauraro wannan su ma suna da tasu saurara haka ne suna da tasu taurara ba shi ne ake cewa tauraron mai tauraron ɗan adam amma kaga tauraron ɗan adam ɗin na akwai wanda yake sarrafa shi ko idan mai sarrafawan ya tsaya shi ma zai iyawa zai yi tsayawa akwai wanda suke sarrafa shi to abin mamaki sai ka ga masu wannan tauraron yan adam akwai wanda ba su yadda akwai Allah ba ta amma wannan babban misali ne da yake nuna musu cewa in har suna da nasu tauraron ta dan adam to Allah ga nashi nan wake sarrafa na Allah kuma ga shi nan shekara da shekaru suna nan amma nasu ai ba zai ba zai sarrafu ba zo da sai sun sarrafa shi da shi ma wannan din ba zai sarrafu sai Allah ya sarrafa shi an fahimta ba za su iya samar da rai ba sa zaka je ka duba duk cikin Qur'ani Allah ya magana game da rai hatta rai din Allah sai magana suna tambayar ka wa yasalunaka ka ruh wannan duk abin da kaga ana yi a ce ga robot na an yi ta tana da rai tana iya sarrafuwa ta yi wani aiki wannan duk ana yaudarar ka ne in har da gaske ne kafin a yi robot ɗin to su 'yan adam ma tukuna iya taka musu birki game da mutuwa ko kuma idan sun mutu a dawo da su to shi sa Allah ya gama magana ya ce wa haramun alal qaryatin alal qaryatin ahlaknaha ce annahum la yarji'un Allah ya ce haramun ne mun shata layi ga dukkanin alƙaryar da muka hallaka ta Allah ya ce har abada ba za su dawo ba an fahimta fala yastadiun mala ce ba za su iya ba hum yusawwiruna na dhibab zibabi wayannan dan suna suranta suran kuda ko za a iya cewa suna iya yin robot na kuda wal insan su maka suran dan adam wasabu'i su maka suran kura an fahimta wani awi zalika da makamancin abubuwa duk za su iya yin wannan amma lakin la yastadi'una an yaji aluhu yamshi wai yatakallam a ba za su iya sanya shi ya rika tafiya yana magana kamar yadda dan adam ke yi ba ko yi tafiya irin yadda dan adam ke tafiya yanzu idan aka dauko robot aka dauko ka aka ce kowa ya zauna ha ya zama zai kasance ce kowa ya miƙe ya miƙe zai kasance an fahimta sai ke cewa me inna ma yukhaddiduna faqat takdidan kawai zane suke yi lakin na nafkar ruhi amma sura ma abin rai yayi rayuwa min amrillah yana hannun Allah fa kaifa yuqasul khaliqu bil makhluq ta ya za a yi ka kwatanta wanda aka halicce shi da wanda ya halitta la tablughu hulququl wal awham wanda hankula ba za su riske su ba da dukkanin abin da ya shafi wato abubuwa wanda za su riska wala ta hul afkaru kuma tunani ba zai iya hararo shi ba to duk wa'annan abubuwa duka ba za su yi daidai da Allah ba to jama'a bari ku ji wani abu idan har wa'anda za su iya kokarin su yi robot ba su san cancanci bauta ba ai sun ɗayin kokari a ce ga shi su yi robot tana iya yin wani abin da dan adam ke iya yi sun yi ƙoƙari, ko ba su yi ƙoƙari ba sun yi da wanda ma bai yi kuma ba wayan nan da suka yi ba su cancanci bauta ba bare kuma wanda ba abin da ya cikin abin da ake tunani na rayuwar duniya ba wata gwaninta da ya taba yi wani abu ne za ka yi ɗauka na wani ɓangare na wato haƙƙin Allah ka bashi bayan duk wa'innan abubuwan da ake yi ma wadda turawan ke iya kwatantawa sun kwatanta wannan ɗin bai ba su girman da za a bauta masu ba gwamma masu za mu yi cewa sun ɗan mayu gwaninta sun dan yi wani abu ila ma ɗauki wata ƙilar bubiya a rashin hankali mu ba su ko